ai wannan kashi ne na saddu zara'i bayan bayanin su da aka yi an yi bayanin abu da yawa kila ko zai biyo su akwai saddu zara'i akwai ne a ah, ka dole ƙwarko a kashi a kano ya ke wa? akwai ne kelafi a kalmaliki ya akwai istikirai kaga har yanzu ɗaya aka ɗauka waye saddo da ra'ayi ko zai kawo mana su ko ba zai kawo ba sai dai mutum je in neme su amma da ya faɗa mana su ma kada ya yi shi ba a da wace da zai karanta ba zo kai ba faslun fi sadda da ra'ayi lil wasa'ili hukumar maqasid الوسائل لها أحكام مقاصد to wannan ba haka ne ba ku duba ke alwasil wasa'ili su hanyoyi suna da hukumar maqasidi lamma kanat al maqasidu lokacin da manufofi suka kasance la yatawassalu ilaiha ba a cimma wannan manufa akai gare ta illa bi asbabin wa tarqi tufdi ilaiha haka ga sai da hanyoyi masu kai mutum gare ka kana turkuwa wa asbabuha hanyoyin sabubban tabi'atun laha mu'tabiratun biha wa wasailul muharramati hanyan haram wal ma'afi fi karahatiha wal man'u minha bi hasabi ifda'iha daidai da inda take kai mutum ila ila menene wartibar hatinya ya dasar kuan ketiga kuasa ilut taat dihantuin taat wal kurabati kita ane kusan sarua ke Allah fi mahab bati fi mahab eh dan wal karabati ku fi mahab bati hawulian sonsu wal ibnu kihah bi hasabi kisan ta'ika daidai inda take gangaren da jin ilaga ya tira wal wasilatul maqsuda hanyar da ake nufi tabi'atun lil maqsud tana bin abin da aka nufan dai wa kilahuma maqsudun ana nufin hanya ana nufin shi abin da ake so a cimma lakinnahu maqsudun ko maqsudun qasdul gayati abin da ake nufi nufin gaya ƙarshen inda za ta kai mutum wahiyar makasudatu kasdul wasa'ili ita ce wanda ake nufi nufin hanyoyi ko iza haramar riba misali idan aka haramta riba ko riba a kai iza haramar rabbu ne ba riba ne ba iza haramar rabbu ta'ala shay'an وله طرق يناد عنيوي ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها وإن عنيوي ما حرم رسول ويمنع منها Allah ya hana abu, to ya hana duk hanyar da za zai ta kai ka zuwa ga abu. Wata haƙiƙa da lita haribi, wata haƙiƙan lahu, wa man an an yi karuba hamahu hana don ka a shiga cikin hurumunsa walau a ba wasa'ila da zai halarta hanya wadda ra'i'a almufdiyatu ilaihi kana zalika da kadar littari a ce an hana kaza amma abun abun zai ba da kaza din ba hana shi ba ta kaza ne ku fada وإجراء فقول النفوس به وحكمته تعالى وعلمه يا أبا ذلك كل الإباء بل سياسة ملوك الدنيا أي كو سياسة صلاكنا الدنيا قوم سوسين الدنيا أبا ذلك بي هانا أبو أتي يا هلتكما في وشي كواية كرانشي فإن أهد إذا منع جنده wani in ya hana wa rundunansa aw ra'iyatahu ko ya hana wa talakawansa au ahala ko ahala baitihi kuma ba gwamnati ba to gwamnatin gida min sun ba a ba halahu turuq sai ya halatta musu hanya wal asababu, wal tarayi, wal muwassilatu ilaihi. da menene la'udda kana kadan to mutum ne an hana kalle-kalle kai daidai da wannan ko to amma kuma za ka ce waya halar ne cikin nan waya za ka ce dubba babban waya an ce kallon haram ba ke da waya sinima ne a nan ba samu suka da warwara ba kaga dole waya tana da filan hundur hadayi don dai bayyuwa da ka an hana waya ta ɗauko ka buɗe ta kana buɗawa ka shiga youtube ne ko wata siya ne inda duk da ta nuna wayan mata tukuna so application to ta nuna masu zai hai yahudawa sun yi bala'i a duniyar sun yi bala'i da mutane su yadda ma muna cikin halal muna cikin haram a ce zamani zai zo ko da bukatun haram ba koran haram bai tashi a cika da zai yi yayi kama da wannan lokacin idon ka dai iga fiska ya haramta ka duba fa imamu shafi yana da hadda ta bala'i hatta an zai hadda fa ya rufe wannan shafi in ba kawai ya hadda shi gaba daya to amma ran nan ya ga lalle ya ga kafan mace da lalle kawai gari da manoli yana kwamfula ka shiga da rini kallon fiskan mace to ga yan mata kuma yan mata ma ba kowace ake aiki ne ba sai wacce take tana da irin wata kamata wanda duk irin wannan kamata ya shawo. to irin su ake turawa murya wanda za ka iske a ko murya wanda za a ce maka kafin da ya kare wacce za a faru muryar mai jan hankali idan ka kira mutumin nan mashgulo ne sai mace za a fara sai masa kai haƙuri yanzu gashi gashi gashi a jira yana cikin wani shekarar mace za a samu muryar mace yahudu na ce shi kana isa al-yahudu humul yahudu sun ji sarƙe ne sun ce sarƙe-sarƙe na cewa sun ce sai sun durkusar da duniyan nan addini sai sun durkusar da shi ko ka dubi ta inda ka bullo ta hanyoyi yin ka duba nan da ka jajjai ce kai dukkin allan mutum wa ina abu haram ne komai kai masa tawili komai kai masa tawili hmm? a can aka ce ya kawo kwamfalan hadda ne yana hada Ina cikin a'imma ka dubi tarihin ne a'immatu menene arbato ka ne shi wata irin wanda muka yana da bambanci na waye na waye na waye ka same shi ta da zama nan da kan kafan mace ya kalla saboda kafan mata duk mace ta sunna mutum tana da miji to dole za ta gyara kafan za ta goge kaushin kafarta za ta yi wa kafan kwalliya to a da ka san babban kwalliya lalle yanzu ma lalle ne to an kara masa wasu abubuwa da ya kalle lallen kafan da ya ga lallen kafan gaba ɗaya kuma ya daura da ba yanzu ba ka san yanzu sai mai tsara su wurin gagar ganuwa za a yi magana ta a dubi ɗazu har da ya dinga tambaya da abu a ba kai mamakin yadda ya manta haraji ba akwai abin da ka yi wa Allah ta yanzu ina za ka je baka ga fuskar mace ba sai halarka ke ne na tafi kasuwa so suka fi kasuwa ƙarshen ta kuma ta ba matuka ta kuɗi ta tafi dubai in dai kyakkyawa ce ka tafi makaranta ba san kana zaune a masallaci wannan za ga wata kawai lokaci guda ba ka wani kawai ya ta zama ka ba hijabi ba hijabin ba mai ne ka ga idin ta da za ka daita babu wace sai tambaya dole ka saurare dole ka saurare kai masa magana abin da aka masa magana kalle mai koyarwa kalle ma'aikacin gwamnati ba a ɗauka sai dai tsala tsalan yan mata ajiye maka ita ita za ka dinga aiki tana dannawa ita su sa ya aka yi da tsarayaya da yanka da ta tsirara da zai kisa muka ba ana ta kanta da yawa da ɗaukar ta je ta kai tafiya an ce tafiya sai kun dawo magana na goyi jama'a ya za a yi mutu kan da imani mutum bai samu jijjigen imaninsa ba wanda ra'ayi muwasila wani shafa ta ce halan ne eh wani na guri na ta ne ya sa ni tana da shi zai kama masa aiki ta aiki a rana ne a wala. ta wala daga namiji bai samu bai samu aiki ba amma mace ta samu kun kuna ta su shiga su shiga su shiga na'am ku shiga ne da abin da na imani Allah gaskiya ne Allah ba zai warware maganar da yi ba kuma ba abin da ba a shakka mutuwa amma in an mutu na da imani za a tashi to kuma an tashi da da na abu za ga kowaye da gaskiya kowaye karya za ta bayyana a yanzu ka samu ka faɗi abin da ka ga dama ba wanda zai tsare ka a can kuma sai a yi ma kyauta in ka yi wani magana والأسباب والذرائع الموصلة إليه أيوة ده لو قدمت حاجة ولا حصل من رأي من رأيته جنده يعني ضد مقصوده 嗯，好宝贝